barka da wannan lokaci barka mara sake saduwa a wannan tashar ta ta alhussein record babbakar fassara na ce ba ko ka danna mana wannan alamar jari take kan screen ɗinka ma'ana dai subscribe kenan mun gode mun san za ka yi um, batu ne akan korafin da kuke mana na cewa me yasa ba ma saka fina-finan mu akan tashar mu ta YouTube to a yanzu mu iya cewa ku share hawayen ku za ku iya sauke kowane fim da zaran ya fita kai dai abin da za ka kai mana magana kai tsaye a wannan lambar tamu ta WhatsApp a domin mu yi maka bayanin yadda tsarin yake mun gode sai kuma masu yi mana magana a game da group mu na Telegram ga masu bukatan shiga group mu na Telegram za ku duba a description na wannan bidiyon za ku samu link sai ku danna zai kai ku har zuwa group mu sai ku join mun gode muna godiya da bi bibiyar kamfanin alhusa record mazaɓaɓɓakar fassara